To wannan dai dan ban gasa ne tsakanin Zazu da Sakwara. ban dubu ɗari ranar Lahadi mai zuwa. Ranar Lahadi mai zuwa ka zo gidan Ali Alizuma za ka kalli ban gasa na dubu ɗari wanda ban nan an daɗe ana yin sa babu kisa amma an yi shi a katsina sakwara ya buge Zazu. to idan ka zo gidan damben ali zuma lahadi mai zuwan nan insha allahu za a gaya za ta kaya zazu zai rama ne ko kuwa za a kara mai wani kisan ne to gashi nan dai kuna kallo ana bugawa allah ya ba mai rabo sa'a a wannan damben ma da alama na san ba za ta yi kisa ba so amma dai ranar lahadi wannan dambe an sa mai naira dubu ɗari wanda ya bige yana da dubu hamsin wanda aka bige yana da dubu arba'in tun allah ya ba mai rabo sa a zazu ko sakwara ɗaya ne babu wanda ya wani mu a gurinmu kowa iya ta mu baba ne a gurinmu allah ya tsara rauni targaɗe karaya amma faɗuwa ubangiji allah ya kawo ta ga damban nan dai ana ta buga yauwa shi nan ya buga ya rama shi ma ya rama ana jiho jiho lallai dai akwai matsala gaskiya ranar lahadi akwai mugun kallo ranar lahadi akwai mugun kallo kowa shege ne damban dubu ɗari kar dai kumanta ga youtube channel dina na mai suna dimalan mc abbas tv idan kai min subscribe za ka ringa ganin manya-manyan dambayen idan na tura ba sai ka nema ba da kansu za a maka alat to ga ban nan dai kuna kallo ka inda na ido da ido kiri da muzu ta ce zai sha ruwa to ya dawo daga shan Irmi na biyu gashi nan ana fafatawa ga makaɗan nan a ƙasa kuma kallon su babu auta su mamuta gaskiya ne dimalan mc abbas tv subscribing liking idan na mana ƙararrawa kuma na share domin idan mun ɗora sako ya same ku directly zazu sakwara zazu sakwara gashi nan fa gashi nan gashi nan gashi nan wannan dambe kowa ya san kowa kar ta san kar inna ta san kalwa kalwa ta san inna a rufe a rufe a rufe amarya amarya ana buga ana buga kare ya kakkare sai ma kun zo ranar lahadin za ku kalli damban da ranku yake so sannan akwai 'yan dambaye a gidan damban nan sosai kala da kala Dimalan MC Abbas don damban gasa damban dubu ɗari zazu da sakwara. Kar ku manta Dimalan MC Abbas TV. Gidan TV mai kawo muku kayan nishaɗi. Waka, komedi bidiyon waka, dambe, abubuwa iri-iri daban-daban komai za ku samu idan kuna a wannan gidan TV ti ya ba su, ya ce kai gafara matsoraci ne ana banka kana gudu ya ce ba kowa ga zazu ya yi wajen maka sakwara a wajen babu auta ya ce ba kowa di ya ba su TV sai